bari ba ku labarin ƙarshe wanda daga cikin manya-manyan malaman hadisi shahararre cikin malaman hadisi mahaifinsa ya rasu kafin mahaifinsa ya rasu mutum ne hamshakin mai kuɗi a sanadiya haka mahaifinsa ya ce abin da yake so a rayuwarsa ya ce ilimin hadisi ya ciyar da shi kuɗin da ya je ya karatun hadisin har ya zama abin da ya zama sai mahaifinsa ya rasu kuma shi kadai ne a wajen mahaifinsa ya tasa dukiyar nan ba abin da yake sai ilmantarwa da ciyarwa to zara ba ta barin dami har aka zo karshe dukiyar ta kare gaba daya ba shi da komai sai iya gidan da ya mallaka ga iyali ya tara kamar dai halin da yawa daga cikin malamai to aka zo al'amura suka yi ta yawaita har ta kai ya zanto abin da za a ci ma an rasa ga kuma kamewa da da kamalar da ba za a je a roƙa ba ƙarshe har iyalin nasa suka buƙaci cewa su fa a kan buƙatar su in mata kama ya saka gidan nan a kasuwa a kan su ne su samu abin da za su sai ce to ba damuwa to akwai wani mutum muhsin mai kyautatawa a garin sai je nufin shi ce da Allah yana son yana ga buƙatarsa to mutumin nan sai ya ce maka nasiha tsakani da Allah ya ce ya ce kakka sai da gidan nan domin in ka siyar da su kuɗin za su ƙare ka dawo kuma ka rasa inda za ka zauna ka rasa abin da za ka kama wannan ai shawara ce sai ce to shikenan na gode amma ba haka ya so ba zai fita sai ɗauko gurasa da zuma guda biyu sai ya bashi har ya juyo ya taho da wannan gurasa hankalinsa yana kan ya kai wa iyalinsa ita su san yadda za su yi da ita to yana tafiya kawai sai ya fito sai Allah ya jarrabe sai sai ga wata mata ta taro tana zuwa ta ce ina haɗa ka da Allah da ya halicce ka ka taimaki rayuwata da ɗan nan nawa da yake goye mun rasa abin da za ci ka yi wa Allah ka taimake mu to ba shi da abin da zai bayar amma yana kallon ɗan sai ga idan ɗan akan wannan gurasa sai ji nauyin a tambaye shi ya gaza bayarwa tunda Allah ta ce to kawai sai ya bata wannan gurasar to yana bata wannan gurasar kafin ya sai ya fita neman wani abin da zai kai wa iyalansa sai ya kada kasuwa yana kada kasuwa sai ya gamu da wannan bawan allah da ya ba shawarar kar ya sai da gidansa ya koma gida afuwan sai iyalan suka ce to ya magana gida ce ga halin da ya faru ce to gaskiya mu ba za mu iya haƙuri ba ka je kawai ka nemo mana to ya fita kasuwa sai ya gamu da wannan ba Allah da ya bashi shawara sai ce malam na baka shawara ashe baka yadda da shawara ta ba sai ce kamar yaya ban yadda ba ce to sai da ka je ka sayar da gidan naka ne sai ce ai ban siyar ba ce a'a yau ga masu karɓar gidan na ga mutane sun taru a kofar gidanka da yawa har da 'yan kasuwa ya ce ni gidan nawa ya ce ya ce a to ni kam dai ban baro kowa a gida ba sai ce ai kuwa ne sai ya ja shi suka tafi suna za su ga tarar da karabka da ayari sun cika wurin to suna zuwa su ashe tambaya suke yi aka nuna musu gidan mutum to sai jagoran su yace kai ne wani dan wani dan wani ya faɗi sunansa da nasabarsa da nisibarsa yace eh, ni ne sai ce to a mahaifinka allah ya ji kansa mun taɓa zuwa daga kurasan yaranta mana kuɗi dirhami kaza da sharaɗin za mu je mu juya kuɗin duk abin da muka samu za mu dinga kawo masa riba yau shekara talatin muna juya kuɗin ba mu taɓa kawo masa komai ba to shine yanzu dukiyar ta taru muka zo bincike aka ce mana ya rasu amma kai kaɗai ne magajinsa ya rasa me ke masa daɗi kawai sai ya fashe da kuka abin da ya sa yi kuka tsoro yake kada dai ladan gurasan nan ne allah ya bashi shi a duniya shi dai ya san dan allah ya yi amma yana tsoron kar ya zanto an amfani da wannan aikin na alheri ne aka kan yi mu anan ba aka muke so ba ma shi <laughs> tsoron da ya ji kenan sai ya zubar da hawaye amma ba wanda ya san abin da yake wa hawaye kashe da yanke shawarar karɓar dukiya ya fitar da kaso ya ba suka ce a'a ai mu ma abin da muka samu irin abin irin wannan dukiyar ne da aka ba mu ɗin za mu karɓi komai ba suka yi masa godiya suka ce to ga wata kyauta ma ta musamman da muka kawo saboda jin daɗi akan abin da aka yi mana alkhairi suka tafi suka bar shi da dukiya to kaga abin nema ya samu matar ɗan sanda ta haifi barawo ai kawai sai ya fara dukiyar nan ya bayar a can ya bayar a nan ya yi can da ita gaba ɗaya sai dukiya ya ci gaba da rabar da ita har sai da ya kai yana jin a ransa cewa duk garin nan ba wani wanda yake da yake cewa to duk abin da kuke bukata na alheri ku zo waje na ni kadai nake iyawa to sai gurur din nan ya kama shi Allah ya so shi da alkhairi wata ran ya kwanta bacci kawai sai ya mafarki Allah ya tashi alkiyama kai ka faɗi an tara al'awwali na wal'akhiri bi ma fihim iya gashi kuma an kafa mu'auni ana ba mutane ladan ayyukansu don haka yana takawa ɗaiɗai saboda ya san irin ayyukan da yake da wannan dukiyar yana tafa yana tafa yana tafa sai da izo an zo za a auna aikinsa aka bujiro da ayyukan nasa ga su nan farare ne gaba ɗaya ayyukan nasa sai kawai aka ba da umarni aka ce amma ku dinga duba cikin ayyukan nasa da an bankaɗa sai a ga wani bakin abu sai a ce to daga nan zuwa nan duk ba zai yi amfani ba da an bankaɗa sai da aka gama tattara ayyukansa gaba ɗaya tun yana da hop har ya zama hop ɗinsa ya tafi aka ce to wannan dai aikinsa ba zai fishe shi ba sai aka ce to ku duba mana ku gani ba wani abu guda ɗaya komai ƙanƙantarsa da ya yi wanda da shi zai iya tsira shiga aljanna sai aka ce akwai aka ce mai aka ce wasu hawaye ne guda biyu da ya zubar saboda wata kyakkyawan niyya aka ce to ku ɗauko ta aka ɗauko ta aka ce a auna da zunubinsa sai aga wannan kukan da ya yi na tsoron kar waccan gurasa ta zama ba dan Allah ya yi ba ita ma niyyar ba da gurasan ma tukuna ba ta kai girman wannan kukan da ya saboda tsoron Allah sai aka ce to wannan ya tserar da shi kawai sai ya farka to Allah ya so shi da alkhairi nan take sai ya ga ashe dukiyar za ta zama sanadiyar tafiyarsa wuta to sai maza zai gyara niyyarsa to malamai suna yawan ba da wannan misalin game da aikin da zaka aikata na shiga aljanna watakila baka san shi ba raka ina mana nasiha akan mu iya bakin kokarin wajen neman shiga wajen aikata aikin shiga aljanna domin ita aljanna neman ta ake Allah ya sanya mu a cikin ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh